'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. Masu saurayi Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Tsawon kama kasu alaba tsawon rashin asibiti a alaba. Magana da samun ruwan famfo a alaba rago babu shi domin alamun shi ma babu shi ba kuma wata gwamnati ko wata hukuma ko wani dan majalisa ko ciyaman kai eh, ko kansila na wata din ma da muke wanda ya taba ma zuwa yayi mana wannan almarar. Ai za a yi mana notice inda ya kamata mu sani ga inda za mu yi ga za mu yi hankali mu tashi mu koma wani wuri da za a ba mu zauna amma ba a ce sati biyu saboda mu muna yan arewa hausawa hausawa mazauna Legas kenan da ke hada-hadar kayyar dabbobi a kasuwar Alabarago shekara da shekaru da suka shuɗe a dakace mu wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana Masu kasuwar Alabarago wata hamshakiyar kasuwar cinkayar dabbobi ce da Hausawa 'yan asalin yankin arewacin Najeriya suka kafa a birnin Legas kuma suke gudanar da hada-hadar kasuwanci a cikinta ɗimbin shekaru da suka shuɗe. Cikin shekaru da dama da suka gabata masu harkoki a wannan kasuwa na taka muhimmiyar rawa wajen samar da naman dabbobi da mazauna birnin Legas ke bukata kamar naman shanu da tumaki da awaki da sauransu. Kazalika kasuwar na ba da gagarumar gudunmawa wajen ci gaban tattalin arzikin jihar Legas. la'akai da irin kuɗaɗen shiga da gwamnatin jihar da ma ƙananan hukumomin ta ke samu a kulle yaumi. To amma wani abin mamaki shine yadda hukumomi a matakai daban-daban na jihar Legas suka yi watsi da wannan kasuwa da 'yan kasuwar ta fuskar samar da ababen more rayuwa kamar ruwa da lantarki da hanyoyi da kuma sha'anin tsaftar muhalli. Yayin da mazauna wannan kasuwa 'yan arewa Hausawa zalla suka kwashe ɗimbin shekaru babu ababen kyautata yanayin kasuwanci duk kuwa da makudan kuɗaɗe da suke baiwa gwamnati a matsayin haraji yanzu haka abin da ke ci musu tuwa a ƙwarya shine yunkurin da mahukuntan jihar ta Legas ke yi na tashin su daga wannan kasuwa baki ɗaya. Wakilinmu na Ibadan Hassan Umar Tambol ya ziyarci kasuwar ta Alabarago kuma ya tattauna da 'yan kasuwar da shugabanninsu ga kuma rahoton da ya hada wannan fili. Sani dan liman, ni mazauni Alaban. Gaskiya tarin jama'a irin na Alaban rago a ce ba mu da alama da za a yi mana gada ta shige da fice a nan Alaba gaskiya ba a yi mana daidai ba. In ka diba da kanka ka gani in mutum zai shigo Alaba ko zai fita sai ya yi da gaske. To masu shiga da motoci ba? Eh to masu shiga da motoci ana shigowa da motoci amma dai ba irin yadda ake so ba. Amma dai duk wani babban mutum wanda yake kaiwa da kawowa yana ganin halin da ake ciki na maganar abin da yake faruwa game da hanyoyi a nan alaba sunana adamu dan sadabici mazaunin alabar rago okokomai ko lagos a wannan unguwa ta ku ta alaba kuna da ruwa hmm, magana muna da ruwa ma ba domin rijiya irin wanda muke cewa haka da kanka ita ce wanda muke amfani da ita na ciyawa shayar da dabbobin mu da kuma mu kanmu wanka da sauran makamancin irin wannan kana nufin ba a taba gina muku irin rijiyar burtsatse ba zuwa ko kuma a ba muku famfo a wannan unguwa ta alaba a dai zuwa na alaba a kuma sanin da na yi ban san kuma lokuta da suka wuce na baya ba tabbas ni ban taba gani ba ban kuma taba ji ba domin alamun shi ma babu shi ba kuma wata gwamnati ko wata hukuma ko wani dan majalisa ko ciyaman ko kansila na ward din ma da muke wanda ya taba ma zuwa yayi mana wannan almaran yan siyasa na zuwa suna muku campaign yakin neman zabe cewa ku zabe su kun taba musu korafin cewa kuna da bukatu kamar na ruwa barkatai ma dan hatta kai ta kawo ma kunya muke tsakaninmu da su suna muna jin kunyar mu ko muna zara idanuwan mu sai sun ga mu domin me saboda rashin aikata irin abin da suke mana alkawaruri ga kansa su mana alkawari akan ruwa sai ka sa naira ashirin zaka sai laida biyu wata kwaya daya sunana muhammad sani shinkafi ni ma mazanin alaba ne insha Allah to wallahi a dai bako ne gare mu in akwai shi to idan mutum ya kamu da rashin lafiya ya kuke yi sai mu tawaga tawaga a kai shi asibitin kuɗi a yi mata treatment to wani lokaci ne ba ku da asibiti a wannan unguwa ta alaba to tsawon kafa kaso. alaba tsawon rashin asibiti a alaba to kun taba nema ga gwamnati ana nema koyaushe ma tun daga ana siyasa ga kuma yan siyasa ne kaso alaba siyasa alaba mai mahimmanci ce sunana mutar musa chairman na kungiyar katsinawa da daurawa na ojo local gamma kuna samun wutar lantarki a wannan unguwa ta alaba to gaskiya samun wuta ba za mu ce ba ma samu ba amma domin allah wuta mana samu ba kan lokaci ba saboda a takaice wani lokacin in aka ce maka lokacin da wata ya kare suka karɓi kuɗin da ake biyan sa na wuta wani lokacin sai mu ɗau lokaci kafin mu samu wutan nan kuma wutan nan ma an same ta ba za ka fi minti biyar ba minti goma wani lokacin ana kawo da ka san lashe na waya wallahi mu dai haka muke samun matsala wuta a nan kaso alabara menene illar rashin wannan wuta gare ka illar rashin wuta nan babbar matsala ce saboda mu kanmu abubuwan da muke saidawa na kasuwan nan in babu wannan wuta matsala ce babba a gare mu saboda mutanen da duk za su zo su sai kaya su ainihin masu injinan na wanda suke amfani da shi in za su niƙa maka akwai wuta da bai fi naira ɗari biyar ba za su iya cazaka a naira dubu 1,500 za su ce diesel ya yi tsada. A tattaunawar sa da Amurka a birnin Lagos, sarkin kasuwar Alabar Rago ya ce. Assalamu alaikum. Suna na Alhaji Umaru na Gwaggo Sakkoto sarkin kasuwar Alabar Rago. Bisa gaskiya matsalolin da muke da su suna dama. Sanannu ne tun hil azal ana neman sai an raba mu da kasuwar nan tamu ta Alabar Rago. Wanda yake kasuwar nan ruwa ne zallanta. Mu muka cika ta da yashi da komi da komi muka ɗebo muka gyara. Wala ko da bulo guda da gwamnatin tarayya da ta state da local government ba wanda ya mu ko guda muka saka su wannan muka yara ta zauna to ranka dade idan muka koma bangaren abubuwan more rayuwa irin su ruwa wutar lantarki da hanyoyi kuna da matsala game da wannan matsalar wannan ai kowa san alawar rago akwai ta tunda muke da yanin so guda su ta gama taba ta kwashe mana gotan mu ba a taɓa yi mana honho ba ko guda wanda aka ce shi nan Legas ta yi mana domin ko kuma lokacin gama ta yi mana ko wani ce a mana lokacin gama ko wani dan majalisa ya zo ya yi mana shi mutanen Alaba Rago duk dimbin a da muke ba su wallahi ba ta mana ko guda ga hanyar mu nan ta yi shekara tara ko ko guda ba zuwa mana ba kaga ko a ashe mana da su balle a ce wai dabbobin mu za su ruwa mu za mu neman ruwa mu ba su domin duk inda muke nan dole mu nemo dabba ba ta yi babu ruwa kamar gwamnati ba ta muku honho ba ina gaya maka da Lagos State federal government chairman da wani dan majalisa da wani local government chairman babu wani wanda ya taba kawo mana gudunmuwa taimakon komi a nan alaba mu ne muke taimako kama kanmu da kanmu to kun taba nema ga gwamnati ba ɗaya ba biyu ba uku ba hudu ba hasali ma in baka sani ba ba a yi wata guda muka zauna da gwamna akan maganar cewa za a yi gyaran kasuwannin tamu muka ce to shi hakuri mutanen mu yawanci sun tafi gida wurin azumi wasu sun je maka su je umra su dawo idan suka dawo za mu sake zama da mu gaya ma gwamna ga abinda muka yi ga abinda muka yi sannan wace hanya za mu amma duk da haka yau sai gashi an ɗauko muna wai notice an ce wai sati biyu an ba mu mu kwashe kayan mu daga cikin kasuwa a nabara. Idan ku kwashe gwamnati ta baku wani wurin da za ku kai kayan ku. To mun zamna da su bale a bamu wuri. Babu inda muka zauna ce muna ga wurin da aka ce mu zamna. Kuma in ma an bamu shin za a yi muna gine-gine mu ne ko ko shin kuɗi gwamnati za ta mu je mu gyara. Ai za a yi mana notice inda ya kamata mu sani ga inda za mu yi ga za mu yi ha a hankali mu tashi mu koma wani wuri da za a bamu zauna. Amma ba a ce sati biyu saboda mu muna 'yan arewa Hausawa. har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa ake zama a cikin tsumma. Shugaban karamar hukumar Ibba a jihar Legas, Abalola Isa Abila ya ce Ya ce rashin ababen more rayuwa a kasuwar Alabar Rago yana damun su musamman hanyar Alabar Rago zuwa Alaba International. Ya ce suna jiran umarnin gwamnan jihar Legas ne su fara samar da abubuwan jin daɗin rayuwa a Alabar Rago. To Allah ya kyauta da fatan mahukuntan jihar ta Legas za su yi adalci ga waɗannan 'yan kasuwa domin al'amura su ci gaba da gudana kamar kamar yadda ya kamata. Masu saurare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Hassan Umaru Tambuwal, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta, ko sassu ba abu tsiraraita. da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata.